ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون حقيقه waɗanda suka yi laifi sakamakon kafircinsu su kasance suna yi wa muminai dariya bisa izgilanci